وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايهك إنواء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدساكة سادواء وانا مسلاتي متارن البركة مسلاتي مغلقة دكينا تكينغ رمبوتي أجار بوتي وانا يمتي من البركة نجمعه yau muna bakwai ga watan ramadan hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1443 wanda kuma yake daidai da takwas ga watan hudu miladiya ta 2022 a wannan majalisi da muke tafsirin alkur'ani mai girma wanda muna nan cikin tafsirin suratul hajji aya ta biyar kafin mu shiga akwai wasu daga cikin tambayoyi da za mu ansa wannan ya rubuto yana tambaya game da hadisin manzo sallallahu alaihi wa alihi sallama yake cewa man qama ma al-imam hatta yansarif kutiba lahu qiyam layla wanda ya tsaya yayin sallar dare tare da liman har liman ya gama to za a rubuta masa ladan tsayuwar dare to shi tambayar da yake yi cewa yakan bi sallar tarawihi tare da liman har yayi wutiri saboda kwaɗayin wannan garaɓasar da suke cikin wani hadisi to amma ya ce yakan so ya tashi cikin dare don yin nafila kuma ga shi ya riga ya yi wuturi tare da liman a farkon dare kuma ya zo a sunna manzo sallallahu alaihi wa sallama ya ce a sanya wutiri shine ƙarshen sallar dare babu shakka yana daga cikin sunna ta manzo sallallahu alaihi wa sallama sanya wutiri shine a ƙarshe annabi yana cewa ij'alu akhira salatikum bil-layli witran ku sanya ƙarshen sallar ku ta dare ya zanto wutiri sannan kuma annabi ya hana yin wutiri guda biyu a dare daya yana cewa la witrani fi layla haka idan ka bi liman kai wutiri ba haramun ba ne ka sake yin wasu raka'o'i amma ba za ka maimaita wuturi ba saboda ka karasa wannan sunna ta cewa ij'alu akhira salatikum bil layli witran amma idan ka ga dama lokacin da liman yayi raka'ar karshe ya gama kunut. aka yi yayi sallama to sai ka tashi ka ci ko raka'a ɗaya, to kaga sallar ka ta koma shafa'i ta tashi daga wuturi, liman ya yi wuturi amma kai ka yi shafa'i saboda haka kaga kana da damar ka wuturi a ƙarshen dare bayan ka yi tashi ka yi wasu salloli to wannan shi ma tambayarsa tana da alaƙa da wannan matsala domin yana tambaya ne akan bayan an yi sallar tarawihi shin mutum zai iya tashi kuma cikin dare kamar karfe uku ya sake yin waɗansu na filfilu game da abinda da dama daga cikin malamai suke fatawa da shi shi ne rashin ƙayyade adadin salloli na nafila nafilar dare ga wanda yake so zai sallata suna ganin cewa faɗar annabi sallallahu alaihi wasallam salatul laili masna masna sallar dare biyu biyu ce to yana nuna cewa babu iyaka ko nawa ka samu ikon ka sallata ya halatta ka sallata duk da cewa dai abin da ya tabbata a aikace na aikin annabi sallallahu alaihi wasallama bai wuce shirka a sha uku ba amma suna ganin wannan baya nuna haramcin mutum ya kara sama da haka musamman ma idan ya zanto mutum ba zai iya irin sifar sallar annabi sallallahu alaihi wasallama ba ta fuskar tsawaita karatu annabi sallallahu alaihi wasallam lokaci kamar da zuwa a hadisin Uzaifa da muka karanta shi anan annabi sallallahu alaihi wasallam yakan tsayuwar dare da raka'a biyu wato yakan tsaya yayi raka'o'i biyu har asuba ta yi kamar da zo cikin hadisin Uzaifa ya karanta suratul baqara ya karanta suratul nisa'i sannan ali ibrahim yace Uzaifa yace ban ankara ba sai na ji Bilal yana sanar da cewa lokacin asuba yayi to idan mutum ba zai iya tsawaitawa ba sai ya yawaita raka'o'i kamar yadda ibnu taimiyya yake cewa ga wanda zai iya tsawaitawa to ya takaita raka'o'i ya tsawaita karatu ga wanda ba zai iya yin mai tsawo ba to sai ya yawaita raka'o'i ya takaita karatu saboda haka babu laifi dan ya tashi ya yi wasu raka'o'in gwargwadon yadda ubangiji subhanahu wataala ya hore masa wannan kuma yana tambaya ne game da halaccin tana tambaya ne game da halaccin sallar jana'iza da mata ke yi saboda wasu sun ce wai haramun ne to gara da kika ce wai wannan wai ne amma ba gaske ba babu wani malami da ya taba haramta wa mata sallar jana'iza sallar jana'iza annabi sallallahu alaihi wasallam shi shar'anta ta da aikinsa kuma babu wani nassi daga annabi sallallahu alaihi wa sallam wanda ya nuna bambanci tsakanin mace da namiji wajen sallatar jana'iza bal ma wani lokaci matan su kaɗai ma sukan iya wa mamaci sallah kamar yadda aisha radiyallahu ta'ala anha da sauran matan annabi suka yi wa sa'ad ibn abi waqqas sallah kafin a fito da shi zuwa ga maza su yi masa sallah ko bayan maza sun yi masa sallah aka biya da shi wajen mata annabi suka yi masa sallah saboda ya halatta mace ta ta yi sallah ga mamaci sallah ga mamaci addu'a ce addu'a ce ake yi masa Allah subhanahu wata'ala ya gafarta masa ya masa rahama ya sa ya yi kyakkyawar cikawa wannan addu'a ba ta kaita ga namiji kadai ba mace ma za ta yi ah, kamar yadda yaro da babba kowa zai iya yi masa saboda ka babu wani malami da ya taɓa cewa haramun ne mace sai sallar jana'iza abinda ummu atiya aka ruwaito na wani ke cikin sahih bukhari nahana rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ittaba an ittiba'i aljanazati wa lam yu'zam alaina annabi ya hana mu muraka gawa to muraka gawa zuwa makabarta amma ba ba a matsa mana ba to ko shi wannan din kaga tace wa lam yu'zam alaina ba a matsa mana ba wato wannan yana nuna cewa ba haramun ba ne idan mace ta tafi an binne gawa da ita a makabarta amma dai rashin zuwan shi ya fi wannan shi ne ma'anar hannun sai ya sa malumin suka ce na hayu tanzih ne wato rashin zuwan shi ya fi amma da ta je ba ta yi laifi ba shi ya sa imamu malik yake cewa ja'iz ne to ya halatta ta je to a nan ne aka yi maganar cewa mace ta haƙura kada ta bi wato gawa zuwa makabarta amma ba wajen sallah ba babu wanda ya taɓa cewa mace katta bi sallar jana'iza wannan kuma yana tambaya ne hukuncin waɗanda suke baiwa 'yan ƙauye bashin kuɗi ko su sai musu taki da sharaɗin cewa da kaka za su ba su amfanin gona a maimakon kuɗin takin ko bashin da suka karɓa ba tare da ƙari ba ko ragi wannan shi ake cewa salar. ya halatta amma da sharaɗi ya halatta ka ba wa manomi kuɗi in yana buƙata in yai noma ya baka amfanin abin da ya noma amma da sharaɗi ka san nawa me zai baka wato in buhu ne buhu nawa zai baka in dami ne dami nawa zai baka dole a ƙayyade abin da za a bayar ɗin ba kamar yadda wasu ke ba su ce in an gama noman sai a tambayo a kasuwa to nawa yanzu ake sai da buhu to a haka za a yi cinikin a'a a lokacin da kake bashi kamar kana saye ne kamar ka sayi abin da zai noma ne kafin ya noma kun yi ciniki ya ce zan sayar maka buhu a dubu goma saboda ka bashi dubu goma in ya noma zai baka buhu in dubu ashirin ka bashi ya baka biyu buhu biyu to ko da bayan an gama noman ya ka ji labarin buhu ya kai dubu ashirin kai kuma dubu goma ka bashi ba zai ce rabi zai baka ba ka riga ka sayi buhu ka bashi kuɗin buhu saboda kudin buhu zai baka shi yasa ake son a a faɗi abin da za a bayar wato a ƙayyade abin da za a bayar amma ba a ce zan baka kuɗi in kai noma shi kenan sai a yi lissafi nawa ake sayar da buhu ka ba ni iya na kuɗi na ba wanda baya halatta saboda haka ya halatta ka ba mamashi bashi manomi bashi da zummar cewa in yayi noma zai biya ka da wannan abin da ya noma amma tare da kayyade abin da za a bayar saboda haka in bashi ka bashi na na taki takin nan nawa ake sai da buhu saboda ka da shi wannan takin ka sayi shi kuma buhu ɗaya ko buhu biyu a wajensa kuka yi wannan sharaɗi to in ya noma zai baka iya wannan abin da kuka yi sharadi a kansa amma ba a bar abin a rufe ba sai daga baya kuma a zo ana kwatance wannan annabi ya hana wannan wannan kuma yana tambaya game da mutumin da ya saki matarsa a lokuta daban-daban mabambanta har sau uku bayan ta gama idda ta auri wani har ma suka haihu daga bayan auren ya mutu sai ta sake dawowa ta aure shi wannan na farko a bayan ta gama idda to bayan sun yi aure ba ta tare ba sai shi wannan ya rasu to shi da yake tambayar ya za ta yi masa takaba kuma ya maganar gado na'am za ta yi masa takaba kuma za ta ci gadonsa ta takaba da gado wannan tana tabbata ne da daurin aure da zala aka yi daura aure shi kenan ko da bata tare ba inda mutum aka daura masa aure da mace ko bata tare ba sai ya rasu da za ta yi masa takaba sannan kuma za a raba gado da ita don ya rasu tana matarsa saboda haka wannan hukuncin yana nan da haka tana da takaba sannan kuma za a raba gado da ita na gama bar tambayoyin haka nan saboda lokaci an cinye lokacin nan أعوذ بالله من الشيطان يا أيها الناس إن ثم من علقة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء Allah ya ce ya ayyuhan nasu ya ko mutane in kuntum fi raibin min al in kun kasance cikin kokonto game da tashi bayan mutuwa fa inna khalaqnakum min turabin to lalle mu muka halice ku daga turbaya thumma min nutfatin sannan daga gudan maniyi dugon maniyi thumma min alaqatin sannan daga gudan jini thumma min mudghatin sannan daga gudar tsoka mukhallaqatin wa ghairi mukhallaqa mai cikakkiyar halitta da wadda ba mai cikakkiyar halitta ba linubayyana lakum dan mu bayyana muku ikonmu wa nuqirru fil arhami ma nasha muna kuma tabbatar da abinda muka ga dama a cikin mahaifa ila ajalin musamma har zuwa wani lokaci kayyadajje thumma nukhrijukum tiflan sannan mu fitar da ku jarirai thumma litablughu ashuddakum sannan domin ku isa ku kai ganiyar karfinku wa minkum man yutawaffa daga cikin ku akwai wanda ake karbar ransa wa minkum man yuraddu ila arzalil umri daga cikin ku akwai wanda ake mayar da shi zuwa ga mafi kaskancin rayuwa likai la ya'lama min ba'di ilmin shay'a domin ya kai yanayin da ba zai san komai ba bayan da ya sani wa tara al-ardha hamidatan zaka ga ƙasa ke kasashiya fa idza anzalna 'alayha al-ma' to idan muka saukar mata da ruwa ihtazzat sai ta girgiza warabat ta kumburo wa ambatat kulli zawjin bahij ta fitar da kowane tsiro mai ban sha'awa a jiya mun yi jawabi akan faɗar Allah subhanahu inda muka tsaya wa minkum man yuraddu ila arzali al'umri kai la ya'lama min da ilmin Shai)A. Allah subhanahu wata'ala ya bada labarin cewa daga cikin mutane bayan ya halicce su akwai wanda Allah subhanahu wata'ala zai karbi ransa kafin ya kai ga cikar karfinsa sama, tun yana matashinsa yana yaransa karami akwai kuma wanda Allah subhanahu wata'ala zai bar shi ya tsawon rai har ma ya kai arzalil umri mafi kaskancin rayuwa lokacin da zai zanto abin da ya sani ya zo ya manta ya kuma kasa koyon wani sabon abu shi da kai la ya alama min da ilmin shai'a ya kasa koyon wani abu wanda kuma ya riga ya sani ya riƙa mantawa wato tsawon rai mutum Allah ya bashi tsawon rai kamar yadda muka ambata jiya idan ya zanto ya tafiyar da wannan tsawon rai cikin biyar Allah subhanahu wata'ala to wannan abu ne mai kyau annabi yana cewa khairukum man tala umruhu wa hasuna amalu mafi alkhairun ku wanda rayuwarsa ta yi tsawo kuma aikinsa ya yi kyau annabi sallallahu alaihi wasallam ma yana shirye da al'ummarsa abinda za su yi su samu jinkiri a rayuwarsu annabi yana cewa man man sarrahu an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa lahu fi ajalihi rahima wanda duk zai zai yi farin ciki a yalwata masa arzikinsa kuma jinkirta masa a ajalinsa annabi ya ce to ya sada zumuncinsa wato annabi sallallahu alaihi wasallama yana karantar da al'ummarsa abinda ma za su yi domin su samu tsawon rai shine sada zumunci to kaga ashe tsawon rai ba shine abin suka ba a'a ya zanto mutum ya yi shi cikin biyar Allah cikin bayin Allah akwai waɗanda Allah ya masa tsawon rai cikin sahabbai akwai cikin tabi'ai akwai cikin malamai akwai salihai ko wanda Allah ya yi masa tsawon rai al zahabi yana da wata risala wani littafi da ya sa masa suna Ahlul Mi'ati Fasa'ida wanda suka shekara ɗari zuwa sama saboda ka tara sunayen waɗanda ya sani daga cikin sahabbai da tabi'ai da atba'u tabi'ina har zuwa zamaninsa waɗanda Allah subhanahu wata'ala ya musu tsawon rai suka kai shekara 100 ko ma suka wuce haka daga cikin sahabbai irin su Hassan ibn Thabit ya haura shekara 100 hakanan Hakim ibn Hizam ya haura shekara 100 hakanan Sahal ibn Sa'ad as-Sa'idi shi ma ya haura shekara 100 a duniya haka nan adi ibn hatim shi ma ya haura shekara ɗari a duniya daga cikin tabi'a akwai suwaid ibn ghafla suwaid ibn ghafla mutumin kufa ne al-ju'fi yana cewa shi tsaran annabi ne sallallahu alaihi wasallam an haife shi a shekarar giwa amma kuma tabi'i ne sa'an annabi ne sallallahu alaihi wasallam a shekaru shi ma shekarar giwa aka haife shi amma kuma bai ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba domin mutumin kufa ne ya je madina aka ce da shi ai yanzu kwana uku kenan da binne annabi sallallahu alaihi wa sallam ka bai samu rabon ganinsa ba wannan bawan Allah ya yayi yi shekaru masu tsawo don bai rasu ba sai shekara ta 83 bayan hijira shekara ta 83 bayan hijira kaga annabi ya rasu shekara ta 10 bayan hijira to shi sai da ya kare shekara 73 annabi ya rasu yana shekara 63 to sai shekara 63 sanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya duniya kuma sai da ya kara wata shekara 73 da uku a duniya saboda aka yi tsawon rai matuƙa da gaske shi yasa aka taba shi ce ni fa sa'an ma'aiki ne sallallahu alaihi wasallam a shekaru ba yaro bane karami amma kuma tunda bai yi ido da annabi sallallahu alaihi wasallam ake lissafa shi daga cikin tabi'ai yana da riwaya daga daga dukkanin al Al-Arba'a, da ya ji hadisi daga wajensu to Allah ya masa tsawon rai cikin malamai irin su tabarani ya haura shekara 100 a duniya haka nan at-tabari shaykhul mufassirin shi ma sai da ya haura shekara 100 a duniya to ire-iren su suna nan da yawa waɗanda Allah ya musu tsawon rai cikin manyan malamai manyan magabata saboda mutum ya samu tsawon rai ba ba wani abu bane da na na suka sai dai ya zanto idan bai tafiyar da wannan tsauran da ya yi a cikin biyar Allah ba to wannan kuma ta lalace ubangiji subhanahu wata'ala yake masa idan Allah subhanahu wata'ala ya so ya ninninka wa bawansa ukuba sai ya bar shi da tsaurai cikin saban Allah sai ya tsaurai cikin saban Allah wala yahtabanna alladhina kafaru ma numli lahum khairul li anfusihim ma numli lahum liyazdadu isma Wala lahum azabun muhin imam malik yake cewa wannan yana nuna cewa tsawon rai cikin saban Allah uba ce ubangiji subhanahu wataala yake bawa ubangiji yake cewa wa minkum man yutawaffa wa minkum man yuraddu ila arzali al-umr likay la ya'lama min ba'di ilmin shay'a zamu ganin a cikin suratu ghafir ubangiji subhanahu wataala ya kawo wani batu kwatankwacin wannan Allah ya faɗi ainihin matakan halittar dan adam kamar yadda ya faɗa a nan cikin suratul hajji wallazi khalaqakum min turabin thumma min nutfatin thumma min alaqatin thumma yukhrijukum tifla thumma litablughu ashuddakum thumma litakunu shuyukha wa minkum man yutawaffa min qabl wa litablughu ajalan musamma wa la'allakum taqilun allati huwa allazi khalaqakum min turabin shine wanda ya halicce ku daga turbaya ثم من نطفه سنن daga digon maniyi ثم من علقه daga gudan jini ثم يخرجكم طفلا سنن fitar da ku yara wa jarirai ثم لتبلغوا اشدكم سنن dan minku kai cikar karfinku sai yace ثم لتكونوا شيوخا sannan domin ku zama shiyukan dattawa to anan zamu ga ubangiji subhanahu wata'ala a cikin suratul hajji bai ambaci shaykhuha ba ba ambaci marhalar shaykhuha ba ce thumma a ashuddakum sai kawai aka ce wa minkum man yutawaffa wa minkum man ila arzalil umri amma nan sai aka ambaci shaykhuha ba a faɗi arzalil umri ba amma an faɗi shaykhuha a waccan aya ko wannan aya da muke karatu a cikin suratul hajji ubangiji subhanahu wataala yana kafa dalili ne akan wato sake dawo da dan adam bayan mutuwarsa saboda haka abinda yafi kama da irin wato yanayi na kafa dalili shine a faɗi irin yadda Allah subhanahu wata'ala yake halitta dan adam daga wato daga rauni har ya kai ga cikar karfinsa saboda ka sai ba an bato shekuka ba anan a sabanin anan ubangiji subhanahu wata'ala yana ambatar ni'imominsa ne ga dan adam ni'imarsa ta samar da shi daga babu samar da shi daga turbaya ta hanyar samar da annabi adam alaihi salam da kuma samar da zurriyarsa daga digon maniyi wanda suka biyo wannan mataki na halitta min alaqatin sannan aka fitar da su yara kanana sannan bi tablughu ashuddakum thumma litakunu shuyukha aka faɗi shaykhuha anan wato mutun ya girma ya zama dattijo saboda a wannan lokaci a saboda wannan yana daga cikin abinda kowane bawa yake so kowane mutum yake so shine ya samu ya samu yayi tsawon rai har ya kai wannan mataki domin yana daga cikin ɗabi'a ta ɗan adam shi ne yana son ya samu jinkiri game da na aisha take cewa kullu na ya karahul mauta ya rasulallah dukkan mu ba ma son mutuwa ribansa ba sun mutuwa shi ne za su yi wato suna son tsawon rai akwai hadisin abu huraira wanda yake cikin sahihain annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la yazalu qalbul kabir shabban fitnatayn fi hubbi ad-dunya wa tul al-amal zuciyar babban mutum ko zuciyar dattijo mai shekaru ba za ta gushe ba tana yarintatta shatab wato tana yarinya shatab rasa ya tsufa amma zuciyarsa za ta ci gaba da zama da ƙuruciya amma a cikin abubuwa guda biyu san duniya da kuma dogon buri dogon buri shine dogon rayu duk kana buri ba duka yi kaza bayan shekara ɗaya kaza bayan shekara biyu ka yi kaza wannan shine dogon buri shine umar ɗin shi shine san dan mutum yayi tsawon rai to ubangiji subhanahu wata'ala da ya zo ambatan ni'imomin da ya wa dan adam a wannan gurin sai ya ambaci sinna eh, marhalatu shaykhuha ya an faɗi mataki na dattaku wani lokacin da zai zama shayin sannan sai ya ce wa minkum man yutawaffa min kabin daga cikin ku akwai wanda ake karbar ransa gabanin wannan sannan ومنكم من يرد إلى أذل العمر ومنكم ولتبلغوا, ولتبلغوا musamman wala ولعلكم تعقلون to a can ubangiji subhanahu wata'ala ya ambaci arzalil umri domin ishara wato an ambaci sinnul ashad lokacin da mutum ya kai ganiyar karfinsa saboda waɗanda ake magana da su a lokacin duk suna wannan marhala ne suna wannan zango ne na sinnul ashad wato wanda suke cikin marhalar ganiyar karfinsu waɗanda alƙur'anin ya sauka a daidai lokacin yana magana da su masu jayayya da cewa ba za a tashi mutane bayan mutuwarsu ba to amma duk da haka ubangiji ya yi ishara zuwa ga waɗanda zai ba wa tsawon rai daga cikinsu don a cikinsu akwai wanda suka yi tsawon rai suka wuce shekara ɗari kamar a otuba ibn rabi'a da ɗan uwansa shaiba ibnu rabi'a waɗannan sun shekara fiye da ɗari a duniya kuma suna cikin waɗanda wani aya take magana da su kan cewa suna jayayya da tashin alkiyama sannan ubangiji subhanahu wata'ala ya ambaci dalili na biyu wanda shi ma kusa yake da ɗan adam amma kuma ɗan adam ya rufe idansa ya kasa gani tare da cewa abu ne a gabansa yake faruwa kuma yana nuna cewa Allah subhanahu wata'ala mai cikakkiyar ƙudura ne mai cikakken iko ne akan ya tashi ya tashi dan adam bayan mutuwarsa ne ce watar al zaton za zaka ga ƙasa ta kekashe ta bushe fa'iza an zanna alaiha ba to idan muka saukar mata da ruwa ihtazzat wa rabat sai ta girgiza ta kumbura wa ambatat min kulli zawjin bahij ta fitar da kowane irin tsoro mai ban sha'awa a nan ubangiji subhanahu wata'ala ya zo da wannan dalili na biyu wanda shi ma yana ɗaya daga cikin dalilai da Allah subhanahu wata'ala yake kafa wa ɗan adam hujja da shi akan yiwuwar tashi bayan mutuwa Allah ce wataral ardaha za zaka ga ƙasa nan ba ana magana ne da wani sananne ba ana magana ne da kowa da zai ji wannan ayar da zai saurari wannan ayar za ka ga ƙasa a nan ana kafa masa hujja da abin da idansa yake gani a can ba a ce watara ba sai aka ce in kuntum fi raibin min al-ba'th fa inna khalaqnakum saboda halittar dan adam wani abu ne da dan adam ba baya gani shi da idansa Allah Allah subhanahu wataala bai shaidar da ɗan adam halittar kansa ba ma shattum khalqas samawati wal ardi wala an anfusihim Allah ce bai wato nuna wa dan adam halittarsa sammai da ƙasa ba ko nuna masa sanda yake halittarsa sauraka ba wanda ya san sanda ake halittarsa ba wanda yake ganin halittarsa sauraka wani abu ne wanda yake ba mushahar ba shi yasa sai ubangiji kawai a anan yace fa inna kun to lalle mu muka halicce ku amma a nan. abin da ya shafi shuka da ganin sanda za ka yi shuka ko sanda ƙasa take a bushe sannan kuma a yi shuka sannan a ga shuka tana tsirowa wanda ɗan adam yana gani shi yasa Allah ce wata ra aka yi tabiri da ru'ya wata ran arda hamidatan za ka ga ƙasa hamidatan a bushe alhumud shine shine alhumud shine as-sukun za ganta a bushe ƙayan kamas babu wani abu na tsiro a kanta babu wata shuka a kanta saboda ta bushe babu komai na ni'ima a kanta amma kuma fa'iza an zanna alaihal ma to idan muka saukar mata da ruwa an zanna alaihal ma wato muka saukar mata da ruwa daga sama ko kuma ma kowane irin ruwa sawa'un ruwan da ya sauka daga sama ko ruwan da aka samu daga ƙoramu ko ruwan da ya ɓuɓɓugo daga ƙasa ko ruwan da za a bayar irin shuka ta baye ta rani duk dai wannan ruwa ne wanda ya samu asali daga sama ubangiji subhanahu wata'ala ya sanya shi ya zanto sababi na rayuwar wannan kasa fa idza anzalna alaiha almaa idan muka saukar mata da ruwa haka wasu malamai sun tafi akan cewa ruwa anan ba wai ana nufin kawai na sama ba na sama yana ciki haka nan ruwan rijiya yana ciki haka nan ruwan koramu yana ciki ruwan idanuwar ruwa da suke bubugowa a ƙasa duk suna ciki ruwan da ake baye da shi shi ma yana ciki wannan shine zaɓin Abu Hayyan al'andalusi a tafsirinsa al-bahrul muhit da kuma al'alamatu shankiti a cikin adwa'ul bayan Allah ce idan muka saukar mata da ruwa ihtazzat ai taharrakat binne nabat sai wannan ƙasa sai ta rika ainihin motsawa tana girgiza yayin da lokacin da tsiro zai fito daga cikinta domin tsiro ba zai fito daga cikinta ba sai ya kawar da wani abu nata ya ture wani bangare nata sannan kuma sai ya ɗago ta ta yi kumburo sannan kuma sai ya fito to shine Allah ya ce ihtazzat za ta girgiza ta yadda za ta wato wannan tsiran zai samu hanya sannan kuma warabat ta kumburo yayin da lokacin da shi tsiran ya zo fito da kansa to zai kumburo da ita ko kuma kasancewar shi wannan tsiran daga ƙasar yake to da shi da ita za su haɗu sai ƙasar ta samu ƙari sai zama warabat ainamat ƙasar ta ƙara haɓaka da can ƙasa ce ita kaɗai ke ƙasashiya yanzu kuma ga shuka ta fito saboda haka sai ƙasar ta ƙara haɓaka da wannan shuka da wannan tsiro da ya fito wa ambatat min kulli zaujin bahij sannan ta fitar da kowane tsiro mai ban mai ban sha'awa wato ta fitar da abubuwan da ke cikinta na tsirrai na shuke-shuke na itatuwa na furanni na kayan amfani na kayan marmari na kayan eh, eh, kayan miya na dukkan wani abin da ɗan adam zai bukata ta fitar da shi da ɗan adam zai gani ya yi farin ciki wato ya faranta wa ɗan adam rai shi ne bahij wato mai faranta rai ga dukkan wanda ya gan shi ubangiji subhanahu wata'ala ya ce to wannan aya ce da take tabbatar da cewa ubangiji subhanahu wata'ala zai iya raya matacci bayan mutuwarsa domin ga wannan ƙasa matacciya ce ba ta da rai amma da Allah ya tashi raya ta sai saukar da ruwa nan da nan sai ta rayu sai aka ga abubuwan amfani da dan adam yake bukata ya ce rayu sun fito daga cikin ta ubangiji ya yi ishara zuwa ga wannan burhan a gurare daban-daban Alƙur'ani, cewa wannan dalili ne shi ma da dan adam yake gani mai tabbatar masa da cewa Allah yana da iho ya sake tayar da mutum bayan mutuwa kamar a cikin suratul fussilat Allah yana cewa min ayatihi annaka taral arda khashi'atan فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير Allah ce yana daga cikin ayoyinsa masu nuna cikar ƙudurarsa da kamalar ikonsa annaka taral arda khashi'atan zaka ga ƙasa a bushe a ƙiƙashe wa idza anzalna alaiha alma amma idan muka saukar mata da ruwa ihtazzat sai ta girgiza wa rabat ta kuma kumburo ta fito da ‘ya'yan cikinta to ubangiji sai ya hujja da wannan ya ce inda lazi ahyaha lalle wannan da ya raya ƙasan nan la muhyil mauta lalle mai iya raya matattu ne innahu ala kulli shay'in qadir shi mai iko ne akan komai hakanan a cikin suratu qaf ubangiji ya yi ishara zuwa ga wannan dalili yace wa nazzalna minas sama'i ma'an mubarakan fa batna bihi jannatin wa habbal hasid والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتة كذلك الخروج التي ونزلنا من السماء ماء مباركا مككما سوكر دروا من البركة لك سما فأنبتنا به جنات مكفتر مكتردى gonakiko lambuna da wannan ruwa wa habbal hasid da kwaya wacce ake girbe ta wan nakhla basiqatin da itatuwan dabino waɗanda suke masu tsawo laha tsal'un nadid wanda suke da ‘ya'ya dodo-dodo rizqan lil ibad Allah yayi haka ne don ya azarta bayi wa ahyayna bihi baldatan maita da wannan ruwa muka raya garin da yake matacce kazalika kazalika to kamar haka yadda muka raya wannan bari matacce da ruwan sama ya fitar da ‘ya'yan itatuwa da shuke-shuke masu amfani to kazalika al-khuruj kamar haka ne fitowa daga cikin kabari yake wannan ita ma irin wannan hujja ce da ubangiji yake yi da raya kasa bayan mutuwarta a cikin suratul a'raf Allah yana cewa huwa alladhi yursilu ar-riyaha bushran bayna yaday rahmatihi hatta idza as sahaban thiqalan suqnahu li baladin mayyit bihi bihi فأنزلنا به, به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون Allah subhanahu wata'ala ya ce wa huwa allazi yursilu ar-riyaha bushran bayna yaday rahmati shine yake aiko da isko da iska domin ta yi albishir gabanin zuwan rahmatsa shine saukar ruwan sama iska ta kada domin ta zanto ta ba wa dan adam albishir cewa ga ruwan sama nan na tafi hatta idza aqallat sahaban thiqalan har sai ta dauki wato gizagizai masu nauyi da ruwan da yake cikinsu suquna hu baladin mayyit sai mu kora shi wannan girgije zuwa ga garin da yake matacce wato kasar da take busasshiya fa anzalna bihi alma sai mu saukar da ruwa ta hanyar wannan girgije fa akhrajna bihi min kulli thamarat wa fitar da kowane irin nau'in ƴaƴan itatuwa da wannan ruwa Allah ce kazalika nukhrijul mauta to kamar yanda muka fitar da tsirrai daga wannan busasshiyar ƙasa matacciya haka nan muke fitar da matattu daga kaburburansu muna yin haka la'allakum tazakkaruna ko kwa azantu Allah yake faɗa a suratul rum bayan ya faɗi ni'imarsa da yayi ta ruwan sama ce fanzur ila athari rahmatillah kayfa yuhyi al-ardh ba'da mautiha inna zalika lamuhyi al-mauta wa huwa ala kulli shay'in qadir Allah ce ka duba ka ga guraben rahamar ubangiji ta yadda yake raya raya ƙasa bayan mutuwarta inna zalika la muhyil mauta lalle wannan mai wannan aiki lalle mai raya matattu ne wa huwa ala kulli shay'in qadir shi mai iko ne akan komai to idan mun yarda da wannan rayar wanda Allah yake yi wa kasa bayan mutuwarta mun yarda da yadda Allah subhanahu wataala yake fitar da zangarniya ta ƴaƴan itatuwa daga wannan kasar wannan zangarniyar ta ƴaƴan itatuwa ta ta ƴaƴan ta amfanin gona tana ɗauke da abincin da muke ci wanda da shi muke rayuwa mun yarda da wannan cewa Allah subhanahu wataala shi yake wannan kuma yana da iko akan haka to dan menene dan adam yake jayayya akan fitar da dan akan dawo da dan adam bayan mutuwarsa fito da shi daga ainihin ƙasa bayan bayan ya ko ya ya zama ƙasa idan an yarda da cewa ubangiji subhanahu wataala Shi ne yake fitar da ɗan adam daga cikin mahaifiyarsa bayan dugon maniyi ya shiga cikin mahaifiya ubangiji subhanahu wata'ala ya ainihin sarrafa wannan dugon maniyin ya samar da shi har ya kai ga zama mutum sannan ya fito da shi a matsayin mutum hakanan ƙasa ita ma Allah ya saukar da ruwa a zuba tsirrai a kanta a zuba iri a kanta sannan tsirrai su fito shukoki su fito bishiya ta fito kayan amfani iri-iri ya fito wani ɗan adam yake bukata ya ce rayu kuma ɗan adam yana sanar da cewa ba ya da wani katabus ba ya da wani tasiri a cikin waɗannan abubuwa duka ya san ba ya da tasiri a cikin samar da ɗa a cikin mahaifiyarsa da fito da shi duniya ba ya da tasiri a nan sai dai zira wa ikon Allah ido har lokacin da ɗinnan ya fito haka nan fitar da tsirrai daga cikin ƙasa ɗan adam ya san cewa ba shi da wani tasiri a nan ba shi da wata ƙudura da yake da ita a nan to dan menene ba zai yi imani da cewa ubangiji subhanahu wata'ala yana da ikon ya tayar da matattu bayan mutuwa tare da cewa mai wancan ikon shine wanda zai yi wannan aiki sauraka in dai har yana da wancan ikon dan menene ba za a yarda cewa zai tashi mutum bayan mutuwarsa ba inna zalika da muhil mauta wa huwa ala kulli shay'in qadir lace shi mai iko ne a bisa dukkan komai

Allah ce zalika bi anna Allah huwa al-haqq zalika bi anna Allah huwa al-haqq wa annahu wannan kuwa abin da ya gabata bi anna Allah huwa al saboda Allah shine gaskiya wa annahu yuhyi kuma lalle shine yake matattu wa annahu ala kulli kuma lalle shine mai iko a bisa komai wa anna sa'ata atiyatun la raiba fiha kuma lalle alkiyama na nan tafi babu kokonto a cikin ta wa anna Allah yab'athu man fil kuma lalle Allah zai tashi wanda suke cikin kaburbura zalika wannan ismul ishara yana komawa ne zuwa ga duk abin da ya gabata abin da ya gabata na bayanin matakan halittar dan adam tun daga turbaya har zuwa lokacin da Allah ya fito da shi jariri har lokacin da ya girma har lokacin da ya zama Zari da umuri ubangiji ya ce to duka wannan aikinsa ne hakanan ga ƙasar da ta rayu bayan mutuwarta da Allah ya saukar mata da ruwa ta fitar da 'ya'yan itatuwa da tsirrai da kayan amfanin gona masu ban sha'awa duk waɗannan suna nuna cikar ƙudurar ubangiji subhanahu wata'ala kuma waɗannan dalilai guda biyu manya-manya dalilin halittar ɗan adam daga babu da samar da shi daga ɗugon mani da kuma samar da tsirrai daga ƙasar da take matacciya bayan Allah ya saukan mata da ruwa waɗannan manya-manyan dalilai waɗanda suke yanke shakku suna tabbatar da waɗannan abubuwa guda biyar abu na farko bi da Allah huwa al cewa lalle Allah shine gaske Allah shine gaske wato don kusancewa ubangiji su subhanahu wata'ala shine abin bauta na gaskiya Shi ne wanda ya cancanci a bauta masa ba wani ba kuma bautarsa ɗin nan ita ce gaskiya dukkan wani abin da za a bautawa ba shi ba ƙarya aka bautawa zalika bi anna Allah huwa al-haq wa anna ma yad'una min dunihi al-batil wa anna Allah huwa al kabir Allah ce Allah subhanahu wata'ala shine gaske. bautarsa ita ce gaskiya wanda ma dauna min dunihi al-batil wanda kuma suke kira ko waɗanda suke kira ba shi ba suke bauta musu ƙarya ne suna bauta wa banza sannan wa annallahu aliyul kabir Allah shine madaukaki kuma mai girma kamar yadda ubangiji subhanahu wataala a wurare daban-daban ya tabbatar da cewa shine al-haqqu shine gaske ce fa zalikumullahu rabbukumul haqq fa madha ba'da al-haqqi illa dhalal ce wannan shine ubangijinku na gaske sai ce fa ma za ba da alhaƙi menene kuma bayan gaskiya illa dalal sai bata fa anna tusrafun to ina ake karkatar da ku thumma ruddu ila Allah maulahum alhaq ala lahu alhukm wa huwa asra'ul hasibin ruddu ila Allah maulahum sannan aka mayar da su zuwa ga Allah majibincinsu na gaskiya ورد إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون أكبير دا دسو زواج الله واندشيني مولاهم الحق مجب انتنس نجسكيا وضل عنهم ما كانوا يفترون أبدا سكتسا انتنسنا كريكرا نكريا يبتي مثبت هكذا الله ويعلمون أن الله هو الحق المبين كما سنة سندت شيء الله سبحانه وتعالى شيني الحق المبين فتعالى الله الملك الحق al Allahu al haq Allah sarki na gaskiya ta'ala ya daukaka don haka dukkan wani abin da aka bauta masa ko da kuwa ana ganin shiga shi nan a same an wa mala'ika ne ko an wa wani manzo ne ko an bauta ma wata rana ko wata ko an bauta wa taurari ko an bauta wa mutane ko aljanu ko an bauta wa salihai dukkan waɗannan abubuwan da aka bauta wa halitta ce daga halittun ubangiji subhanahu wataala halitta ce wadda da babu ita Allah ya yi ta kuma in ya ga dama zai iya ɗauke ta saboda ka saman ne amma ba wanda baya gushewa ba Allah shine alhayyu alladhi la yamut tawakkal ala alhayy alladhi la yamut shine wanda baya gushewa shine wanda da a can da daman can fil azal akwai shi ba yana babu bane ya samu kuma babu wata gushewa da za ta same shi huwa al-awwal wal akhir shine na farko shine na ƙarshe saboda haka ko da abinda kuke bautawa akwai su suna nan kuna ganin su da idanunku to amma bautar da kuke yi mata bautar da suke musa bauta ce ta ƙarya bauta ce da ita da babu bara babu bauta ce da darajar ta bata kai ma babu ba domin karkarin babu shi ne karasa amma bautar wani Allah cutar da kai zai yi saboda haka wannan bautar da kuke yi bauta ce batacciya shi yasa abirin tabirin fuqaha yaran fuqaha za su ce bauta ka za batsalat ta baci wato ta lalace ko harkar ciniki a ce matsalar aqdu ba wai ba wai babu shi a aikace ba mutum da ya yi sallah amma ba daidai ba Ga shi nan an gan shi ya tsaya ya kalli gabas ya yi ruku'u ya yi sujada ya ɗago ya yi zama ya yi waye gata nan sifa ta sallah amma kuma annabi ya ce irje fa salli fa innaka lam tusalli domin wannan a idan shari'a babu ci ko da kuwa kai a idan ka kana ga akwai ta saboda ka samu warta a idan ka ba shi yake nuna akwai ta a gurin Allah ba saboda haka sukin ce batsalal aqdu ko batsalatul ibada ko da ko a zahiri ga tanan ko da ko a zahiri ga cinikin nan an yi ga yarjejiyar nan an kullata amma idan ta saba wa shari'a sai shari'a ta ce wannan babu ita babu din shine bata yi ba bata zanto mai amfani ba la ce wala tubtilu a'malakum kada ku bata ayyukanku saboda haka alhaqu in aka ce alhaqu ana nufin almawjudu thabitu wanda yake samamme kuma tabbatacce wanda babu shakka a samuwarsa samuwarsa kuma ba ta da ƙarshe shine alwujudul mutlaq samuwa cikakkiya kamar yadda yake da alghinal mutlaq wadata cikakkiya samuwarsa cikakkiya ce ba irin samuwar mu ba wanda a da can ba aka yi mu kuma ƙarshe za a zo babu mu ta samuwar Allah ba ta da farko kuma ba ta da ƙarshe wannan shine alwujudul mutlaq cikakkiyar samuwa kamar alghilal mutlaq Allah subhanahu wataala shine alghaniyu shine alghaniyu mai cikakkiyar wadata domin wadatarsa wadata ce da ba shi da buƙatar komai a gurin kowa kuma kowa yana da buƙata a gurinsa wani ita ce cikakkiyar buƙata wa huwa yut'im wa la yut'am shi yake ciyarwa ba a ciyar da shi inna Allah huwa ar-razzaqu dhul quwwati al-matin ma uridu minkum min rizqin wa ma uridu an yut'imun inna Allah ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun inna Allah huwa ar-razzaq dhul quwwati wadatar ubangiji wadata ce take mutlaka to ubangiji subhanahu wata'ala daga abinda ya bayyana ya gabata na bayanin samar da dan adam daga babu ya samar da shi daga turbaya sannan ya zama dan adam ko daga dugon bane ya zama ɗan adam da kuma yadda ya raya kasa bayan mutuwarta aka samar da amfanin gona da shuke-shuke da 'ya'yan itatuwa waɗanda kuke ci a matsayin abinci ku rayu duk waɗannan abubuwa sun faru ne saboda ne bi nan huwal haqq saboda Allah shi ne gaskiyar saboda shi ne gaskiyar shi ne abin bauta na gaskiya ba wasu ba Shi ne alhaliku na gaskiya mahalicci na gaskiya Shi ne almudabbiru mai tsara al'amura dabbiru al'amura minas sama'i shine ke tsara komai tun daga sama har zuwa ƙasa shine kuma fa'alun lima mai aikata abin da ya ga dama to duka wannan cikakken dalili ne da yake tabbatar da cewa Allah subhanahu ta’ala shi kadai ya cancanta ku bauta ba wani ba kuma shi kadai ya cancanta ku yarda da duk abin da zai gaya muku babu kukwanto daga cikin abin da ya sanar da ku shine akwai tashi bayan mutuwa to don menene kuke jayewa akan wannan ga dalilai da suke tabbatar da wannan kuma dalilan nan mai gaskiya ne ya faɗe su duk abin da mai gaskiya ya faɗa kuma aka same shi ta hanyar wanda bai taɓa ƙarya ba shine ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama babu shakka wannan abu ya cancanci a ya gaskata shi a yarda da shi don haka dukkan wasu abubuwa da kuke bautawa ko da akwai su sai dai bautar su bauta ce ta banza da'awar da kuke yi ta ƙarya ce ba za ta amfane ku ba Allah ya ce qul alhaƙu al-haqqu wa zahaqa al-batilu innal batila kana zahuqa kace gaskiya ta zo ƙarya kuma ta kau daman ƙarya ta tabbata mai kawwa ce ba mai tabbata ba haka waɗannan gumaka kuna kuna kiran su al-aliha kuna kiran su ababan bauta wannan fada ce ta baki kawai amma ba da gaske bane a gasken gaske Allah shi kadai ne abin bauta zalika bi anna Allah huwa al amma waɗannan koda kun kira wasu waɗanda awarku ce ta baki ko kuka sa musu wannan sunan ba dan sun cintinta ba in hiya illa asma'un sammaytumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan sunaye ne kawai da ku da iyayenku kun kirkira kuka nana ma waɗannan gumaka amma babu wani hujja da Allah subhanahu wata'ala ya saukar wannan abu na farko kenan daga cikin abubuwa biyar da wannan hujjoji guda biyu suke tabbatarwa abu na biyu wa annahu yuhyil mauta kuma lalle shi ne yake raya matattu wato ku sani cewa Allah subhanahu wata'ala shi kadai shi ne mai iya raya matacce kamar yadda ya halittar su da farko shi kadai ba tare da wani ya taimaka masa ba kuma ba tare da wani ya iya yin halitta kamar tashi ba to haka nan kuma shi ne zai sake raya su shi kadai waɗannan jikunan da kuke cewa sun zama sun rututtuke sun zama izamin nasira sun zama kasusuwa ratattataku a ƙasa to shi ne dai zai iya dawo da wannan jikin domin wani ita ce aƙida ta ahalus sunna shi ne Allah subhanahu wa ta'ala zai dawo da gangar jikin mutum ne yadda ciki ba wai wani ta gangar jikin za a halitta ta daban ba a sa mata rai kamar yadda wasu suke faɗa kamar yadda wasu cikin falasifatul musulmina suke faɗa akan ma'at cewa wannan gangar jikin da ta zama ƙasa ta ratattake ba ita ce za a sake dawo da ita ba a wata gangar jikin ne za a halitta za a halitta maka sannan a sa mata wannan ruhin saboda ka kaga su abun su arwah ne ba ba'sul ajsad ba al wasu ne daban amma al ɗin din su ne aka dawo da su Da aka kaga mutumin da ya yarda da ba'sul arwah ya yarda da ba'sul ajsad ba cewa jiki dai wannan da ya riga ya rikittike ba za a tashe shi ba to wani sa tana kusa da ta mashirkan da cewa ba za a tashi alƙiyama ba mu a wajen musulmi mun yarda cewa wannan gangar jikin taka ita wannan dinnan da kake rayuwa da ita ita ce dai ubangiji zai dawo da ita ba wai wata ce daban za a halitta a riƙa maka ba kamar da mutum zai rasa wata gaba ta jikinsa a masa ta roba a sa masa a'a wannan ɗin tashi ta farko ita ce ubangiji zai sake dawo da ita ya sake mata ya sa mata wannan ya dawo mata da wannan ranta kamar yadda da kuke ƙasa ya samar da gangan jikin daga ƙasa to me zai hana dan kun ratattake kuma ya sake dawo da gangan jikin daga wannan ƙasa me zai hana dai har kun yarda cewa ya halicce ku ne da ƙasar saboda minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra to haka nan ubangiji kamar yadda ya halicce ku da ƙasa sannan kuma ya raya ƙasa bayan mutuwar ta ya fitar da da ainihin tsirrai Haka nan waɗanda suka mutu aka binne su Haka nan ubangiji zai sake fitar da su wanda ya yi kace-kace ya yi daga-daga ya ratattake haka ubangiji zai fito da shi ya sake dawo da gangan jikinsa nan wanda gobara ta ƙone shi ya ƙone ƙurmus ya zama gawayi ya zama toka haka nan dai ubangiji zai sake dawo da wannan gangar jikin <coughs> wanda ya ainihin ya <coughs> aka kone shi aka sheke ce tokarsa ta bi iska wai da mutane inda yau lokaci suke a sheke tokar ta bi iska to wannan dai tokar ita ce Allah zai sake dawo da ita ta koma gangar jiki ko wanda ruwa ya cinye ko wanda tsuntsaye dabbobi suka yi kace-kace da shi namun daji suka kama shi wani ya ci ɓangarensa wani ya ci wani ɓangare wani ci hannu wani ci ƙafa wani ci kai wani ciki wani ci hanji to haka nan dai Allah zai dawo da shi dai daga waɗannan guraren da yake nan shi ne kabarinsa to daga nan ubangiji zai fito da shi haka nan wanda abin fashewa bam ya tashi da shi ya yi kace-kace da shi to haka nan shi ma Allah zai dawo da shi wa annahu yuhil mauta saboda ubangiji yana tare matattu inda har kun yarda da waɗancan dalilai guda biyu to ya kamata ku sallama da cewa ubangiji yana yin wannan na uku shine wa anna ala kulli shay'in qadir cewa Allah mai iko ne a bisa komai babu abin da yake gagararsa kamar yadda yace wa ma kana Allahu li yu'jizahu min shay'in fis samawati wala fil ardi innahu kana aliman qadira babu wani abin da yake gagarar ubangiji a cikin sammai ko a ƙasa lalle Allah mai ilimi ne mai kuma cika kudura saboda ka kudurar ubangiji mutlaka ce sakakkiya ce babu abin da yake mata wegi ba abin da yake mata shamaki ba abin da yake tsayar da ita Allah yana da iko ya dawo da mutane bayan mutuwar su ya kuma saka musu ya saka ma waɗanda suka kyautata da kyakkyawan sakamako waɗanda suka munana kuma da mummunan sakamako za mu tsaya a nan abin da muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada نقسكري ألا يفهمنا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله